Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru mai shanu ce tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 20 ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Shugaban kungiyar kasashen tarayyar Afirka ya yi Allah wadai da sauyin gwamnatin Mali da aka yi ba bisa ka'ida ba. ita kuwa mai magana da yawun shugaban 'yan adawa a kasar rasha ta tabbatar da cewar an kwantar da jagoransu alexander Labani. haka za ku ji cewar ma'aikatar shari'a ta amurka ta tuhumi wasu mutane uku waɗanda ake zargi da hannu a wata badakala da masu shigar da kara suka ce yunkuri ne na fitarwa shugaban addinin iraki dalolin amurka zuwa iran kanun labaran duniyar kenan to a cikin shirin za ku ji yadda aka samu rabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisun najeriya a kan rancen dala biliyan 5.3 da Najeriya take so ta karbo daga kasar China. idan najeriya ta kasa cika sharaɗa china za ta shigo ta karbi wannan hanyar dogon ba wai ya zama mallakanta ba a za ta karba ta sarrafa shi ita za ta rika karban kuɗin tana ajiyewa har da fanshi kuɗinta in ta gama kuɗinta sai ta maida wa najeriya Za kuma a ji yadda aka kama wasu matasa uku a jihar Katsina bisa zargin yi wa wata 'yar shekaru sha uku fyaɗe tare da kashe ta. Sun tsare ta lokacin da sauran 'yan uwanta suka kai ta amfani da ita ɗaya bayan ɗaya. A ƙarshe suka bar wa shi Aliyu Mika tana ihu shi ya biya shi a ya cika mata bakinta da shi saboda ta daina wannan ihu. To za a ji ƙarin bayani. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha tusile za ta gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin. Shugaban kungiyar kasashen tarayyar Afirka kana shugaban kasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya yi Allah wade da sauyin gwamnatin Mali da aka yi ba bisa ka'ida ba. Cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Laraba, Ramaphosa ya yi kira ga sojojin da suka yi bore a ƙasar ta Mali da ke yammacin Afirka da su saki shugaba Ibrahim Bubakar Kaita, Firaminista Bobo Sisi da sauran manyan shugabannin gwamnatin ƙasar a lokacin da yake jawabinsa na yin murabus. Kaita wanda aka tsare shi a wani sansani da ke kusa da Bamako babban birnin kasar ya sanar da rushe majalisar kasar da gwamnatin Firaminista Bobo. har zuwa ranar laraba jami'an sojoji da suke kiran kansu kwamitin ceto al'umma na ci gaba da rike keta a halin da ake ciki sojojin sun ce suna ƙoƙarin ganin an gudanar da zaɓe ƙungiyar ƙasashen ta afirka au ta dakatar da ƙasar mali daga cikin ƙungiyar har sai an maido da doka da oda tare da sakin manyan jami'an gwamnati. mai magana da yawun shugaban 'yan adawa a ƙasar rasha ta tabbatar da cewar an kwantar da jagoransu alexi labani a wani asibitin siberia bayan da aka saka masa guba kuma a halin yanzu baya cikin hayyacinsa kira yamash ta rubuta a shafinta na yanar gizo cewar Nabani mai shekaru 44 da haihuwa ya fara rashin lafiya ne bayan da yanke jiki ya faɗi yayin da yake kan hanyar sa ta zuwa Moscow daga Tomsk da ke birnin Siberia a jirgin sama. A cewarta ba tare da ɓata lokaci ba jirgin ya zi saukan gaggawa a Omsk aka garzaya da shi asibiti aka saka masa na'urar taimakawa numfashi. kamfanin dillancin labarin tass a rasha ya ruwaito shugaban asibitin yana cewa navalny yana cikin mawuyacin hali shi dai navalny mai yawan sukar gwamnatin vladimir putin ne wanda an sha kama shi ana rufe shi saboda zanga-zangar adawa da gwamnatin da yake shiryawa ya kuma kafa wata gidauniya da ba ruwanta da rabi wacce ta dukufa wajen fallasa ayyukan cin hanci da rashawa da ke faruwa tsakanin jami'an gwamnatin kasar ta rasha ma'aikatar shari'a ta amurka ta tuhumi wasu mutane uku waɗanda ake zargin su da hannu a wata badakala da masu shigar da ƙara suka ce yunkuri ne na fitarwa da shugaban addinin iran dalolin amurka zuwa iran ana tuhumar muzammil zaid ba amurke mazaunin qom a iran da asim naqib shi ma ba amurke mazaunin houston da kuma wani ɗan ƙasar pakistan ali chaula shi mazaunin qom da ke ta wata dokar ƙasa da ƙasa da za ta shafi tattalin arziki. A ranar Laraba ma'aikatar shari'a ta ce waɗanda ake tuhumar suna da alaƙa mai ƙarfi da dakarun juyin juya halin ƙasar ta Iran. ma'aikatar shari'ar ta yi zargin cewar zaidi da chawi da wasu mambobin wata ƙungiya da ake kira islamic pulse suna karɓar umarni daga shugaban addini Ayatollah Khomeini na karɓar wasu kudaden haraji da suka shafi addini a madadinsa don su aika masa zuwa ƙasar Yemen. To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda zai sake dawowa da ƙarashin labarin duniyar a gaba kaɗan. kafin nan bari mu fara daga abuja inda aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisun tarayyar najeriya akan rancen dala biliyan 5.3 sakamakon fargaba akan wasu sharuɗoɗi. Wasu 'yan majalisun dattawa sun bayyana cewa suna ƙoƙarin daƙile yunƙurin saka Najeriya cikin tarkon China wajen rancen kuɗi, yayin da wasu 'yan majalisun suka yi watsi da wannan dalilin nasu. Ga Halima Abdulra'uf da ƙarin bayani daga Abuja. Batun karɓo rancen dala biliyan biyar da miliyan ɗari uku domin shimfiɗa layin dogo daga birnin badan zuwa jihar Kano na ci gaba da jawo cece kuce tsakanin 'yan majalisun tarayyar Najeriya inda wasu ke ganin akwai sharɗoɗin da ba su amince da su ba kuma wasu ke ganin ba su da masaniya akan sharɗoɗin da ake bayyana fargaba a kai. Ga ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yamal Tudeba Hanarbo Yunusa Abubakar Ahmad da bayani. Yadda ake sa wannan close ɗin misali Najeriya ta karbi bashi ta yi railway tsakanin Abuja je ka dura ga terms din ga yadda za a biya idan najeriya ta kasa cika sharuɗa china za ta shigo ta karbi wannan hanyar dogon ba wai ya zama mallakanta ba a za ta karba ta sarrafa shi ita za ta rika karban kuɗin tana ajiyewa har da fanshi kuɗinta in ta gama kuɗinta sai ta maida wa najeriya lokacin da aka zo karban nan kada najeriya a ce a cikin kasanta ne ba za ta bar china ta mallaki abin a kasanta da sauran akwai doka na ƙasa to shine najeriya a wannan lokacin da ta saba kuma aka ce za a enforcing wannan dokar to najeriya ta yadda yancinta na cewa kasar ta ce ba za a zo ta a kwace mata ba a nasa bangare sanata ayo arishe ya ce duk da cewa najeriya na bukatar rancen domin gudanar da muhimman ayyuka dan majalisun tarayya za su tabbatar da cewa ƙasar ta samu sharɗan da suka dace da ba za su zame mata matsaloli ba a nan gaba lakari da nauyin da ya rataya a wuyansu na kare kasa kuma za su yi duk mai yiwuwa a duk lokacin tattaunawa kan samun rancen gudanar da ayyuka ayyukan shimfiɗa layin dogo daga ƙasar China yana mai cewa ba za su bari ƙasar ta shiga cikin tarko ba. On the one side we need money to develop our infrastructure. On the other side the National Assembly has responsibility to ensure that we do not enter into negotiations that would actually put this country in the so-called Chinese debt trap. A ranar Litinin da ta gabata ne ministan sufurin Najeriya Rotimi Amici ya bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilan kasar akan yarjejeniyoyi da ban ka'idoji domin kare rancen dala biliyan biyar da miliyan ɗari uku da gwamnati ke nema daga ƙasar China. Rotimi dai ya bayyana cewa 'yan majalisun tarayya na siyasantar da batun rancen inda ya buƙaci 'yan majalisun su daina bincike domin hakan na iya sa ƙasar China ta ba bawa gwamnati rancen da take nema. Wannan ba shine karan farko da Najeriya ke neman rance daga ƙasar China ba tun farkon shekarar 2020 ko a watan Yuni ma sai da majalisar dattawa ta amince da karɓo rancen dala biliyan biyar da miliyan ɗari biyar da sha uku daga ƙasar China. Sharaɗin da ya saka 'yan kasar cikin fargabar yiwuwar kasar china ta mallaki najeriya idan ba ta samu nasarar biyan rancen da za ta karbo ba a lokacin da ya kamata shine najeriya za ta saryantar da duk wata kima da mutuncin da take da su a matsayin ta na 'yantattiyar kasa sai dai hanarabo yunusa abubakar ya yi karin bayani da haka wannan an saka shi ba zai yiwu ba sai in dama najeriya tana da niyyar cinye wa china kudinta ba za ta biya ta ba idan ko developmental ne ba corruption za a yi babu yadda za a ji tsoron wannan lamarin halima abdulra'uf murya amurka daga abuja Abuja, Najeriya. To a Halima Abdulra'uf. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande ya dawo da ƙarashin labaran duniya. A yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai karɓi bakoncin Firaministan Iraki Mustapha Al-Kadimi, inda za su yi wata tattaunawa wacce fadar White House ta ce za ta mai da hankali ne kan samar da daidaito, tsaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Iraki. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce, saboda muhimmatu wajen ganin an samu bunƙasar tattalin arziki da walwala wacce za ta kauce wa tsoma bakin wasu ƙasashen waje a harkokin cikin gida na ƙasar iraki kyautata dangantaka tsakanin makota wani bangare ne mai mahimmanci a wannan tattaunawar da za a yi amurka na da sojoji kusan dubu biyar da suke jibge a iraki don yaƙi da ta'addanci da ba da horaswa ga sojojin na ƙasar. Kasuwar hannayen jari a yankin Asiya ta faɗi a yau Alhamis, sanadiyar shiga yanayi na damuwa da babban bankin Amurka ya yi kwana guda yayin da yake ƙoƙarin farfadowa daga tasirin annobar coronavirus. A Japan, kasuwar hannayen jarin Niki ta faɗi da kashi ɗaya chip Kana S&P ta yi ƙasa da maki sifili da ɗigo bakwai a koriya ta kudu kuwa kasuwar cosby ta faɗi da kashi uku da ɗigo shida kana tisa ta taiwan ta yi ƙasa da kashi uku da ɗigo biyu a can hong kong kuwa kasuwar hannayen jarin ta hansen ta ci kasuwa ne da faduwar kashi ɗaya da ɗigo takwas cikin ɗari yayin da comsec na shanghai ta yi ƙasa da kashi ɗaya da ɗigo uku ita kuma sensex ta Mumbai ta faɗi da kashi ɗaya. Wata takarda da ta nuna abubuwan da aka tattauna a taron da babban bankin Amurka ya yi a watan da ya gabata wacce aka fitar a jiya Laraba ta nuna mambobin banki da dama suna cewa annobar covid-19 za ta ci gaba da yin tasiri akan harkokin tattalin arziki ayyukan yi da hauhawan farashin kayayyaki har nan zuwa wani lokaci hakan kuma na iya zama barazana ga daukacin tattalin arziki har nan da zuwa wani matsakaicin lokaci. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu garzaya jihar Katsina inda rundunar 'yan sanda a jihar ta kama wasu matasa su uku a garin Dan Musa bisa zargin yiwa wata 'yar shekaru sha uku fyaɗe tare da kuma kashe ta. Wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi ya aiko mana da cikakken labarin. su dai waɗannan yara ne ƙanana shekarunsu na haihuwa yana tsakanin sha uku ne ya zuwa sha shida dubu ta cika masu ne sa'ad da suka yi wa wata yarinya 'yan shekara goma sha uku fyaɗe na zanta da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina su sufurtandan gambe isa don jin cikakken bayani GPO na Dan Musa ya ba da rahoton cewa an kama wasu yara su uku da Mubarak Lawan da Anas Ibrahim da Aliyu Mika da dukansu suna cikin garin Dan Musa. A waɗannan matasa lokacin da suke gona suna noma su uku sun ga wasu yara 'yan mata waɗanda suka ce sun kai kimanin mutum bakwai waɗanda suke zargin su da cewa sun yi musu satar neman tsami daga cikin su wasu yaran sun same su da wannan neman tsami inda wasu suka ruga da gudu to ita wannan yarinya wacce take wa fyaɗe safiya basiru ta shekara sha uku wacce take zaune a ƙauyen dutsen daɗi sun tsare ta lokacin da sauran yan uwanta suka gudu kai ta amfani da ita ɗaya bayan ɗaya a ƙarshe suka bar wa shi aliyu mika tana ihu shi ya biya shi a ya cika mata bakinta da shi saboda ta daina wannan ihu to daga bisani iyayenta suka neme ta tunda waɗancan sun ruga da gudu a sun san abin da ya faru a riƙe ta a cikin gona babanta ya je kuma ya tare waɗannan yara inda aka kai su gidan mai gari daga nan ne aka yi wa yan sanda rahoto aka fara bincike aka samu ta fada cikin wannan kogi ruwa ya turo ta bakin gaba an ɗauke ta an kai ta asibiti na dan musa inda likitoci suka tabbatar da cewa ta mutu salisu abdulfashi murya amurka daga katsina a najeriya yanzu kuma ga wannan somin taɓin matsalan tsaro na ɗaya daga cikin abun da yake ci mana tuwa ƙwarya a kwanan nan akwai mutane da suka fito sukan kwace kayan mutane in ba su bayar ba suna ma iya kashe mutum wa ma sukan shiga gidanka ko kana nan ko baka nan za su iya aiwatar da abun da suka ga dama muna fuskantar kalubalen tsaro wannan matsalar yanzu haka ma ta sa jama'a a wasu angwani ɗaukar matakai na kare kai inda jama'a kan fito suna sintiri cikin dare kamar yadda wannan magidanci a yola fada jihar adama ya tabbatar kamar mu anguwan yanzu mun ɗau mataki baya ga yan banga kowa zai da kwana kafin da bature ke ce red alert daga mun ji hurawar wisu ko wani ihu daga wani gida an kawo musu hari to za mu fito kanmu da kwakwar kanmu mai maganin abu Allah sa mu kama ɗaya daga cikin wannan miyagun za su gane kuskuren su matsalar shiga gidajen mutane da ake yawan yi dan tsakanin nan gaskiya ta ta'azzara kuma muna ganin kamar ba wani abu ne ke kara jaza irin wannan masifin da bala'o'i illa iyakacin talauci da yawan mutane katutu yanzu ya kasance ma a Najeriya ba wai talaucin kadai ba ne yake damun mu akwai abin da ake ma food insecurity wata rashin abinci sai a biyo mu cikin shirin mu na dare domin jin cikakken rahoton akan tsaro to kuna sauraron labaran ne akan mita 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirin mu na lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule ya dauke da shirin. amin, amin. ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata, mun tattauna batun matsalar lafiyar kwakwalwa a cikin maza. Inda Dr. Asama'u Abba Garko ta asibitin Malam Aminu Kano ta bayyana mana rabe-raben matsalolin da suka shafi kwakwalwa. A wannan shirin kamar yadda muka yi alkawari mun tattauna da wani bawan Allah wanda yake dauke da irin wannan matsalar inda na tambaye shi yadda ya gane matsalar tashi. Sunana Sule Sule Auduri to daga daga mukula na tashi wani kawai da na tashi daga wurin kakana. Mm-hmm. Nan na zo na tashi na fita yawon bariki aiki leburanci to da na fita mutane da yawa da dama dai muka dan zona da su ni na yi aiki a karkashin su. Kaman ya ya fara maka kuma yaushe ne kaman shekara nawa ko wata nawa ko yaushe ne. Eh, to yanzu eh, ina ga fasawa ya kai shekara ya shekara goma a daga wannan lokacin kuma daga wannan lokacin kuma sai na fara girki da su da ko yara da muka zo na da su a cikin su muna aiki tare da su da ya zo ya fito na to da na duka na shafi aiki cikin lagranci to da na fita mutane da yawa da dama dai muka san zai da na yi aiki a ƙarƙashin. Gaya min tarihin rashin lafiyar naka kaman yaya ya fara maka eh. kuma yaushe ne kaman shekara nawa ko wata nawa ko yaushe ne. Eh, eh to yanzu shekara dai ya kai shekara da kuma da haka ne amma bai kai bai ya fi fa. To don sabida don da dai na zo dai saboda na soji na biyu muna aikin labiranci wani lokaci sai ji wani abu lokacin da kuma ya mutu sai ji wani abu ya jawo ni bayan ya kwantar da ni kasa to sai in ji zuciya ne ya dore to bayan da ya dore haka kuma to daga nan to daga nan sai na fara jin abun bana jin daɗin halaman yanayin jikina to daga nan kawai sai na fara jin abun gashi kamar igiya igiya ne duk mutumin da ya zo kusa da ni sai ina jin zuciya na ina kama zuciyar shi ina ambace shi to shine abun kuma sai ina jin wani iri iri ne bana jin daɗin shi ka taɓa zuwa asibiti ya rike ni ga tafiya ga zona ga rikewa to sai na rasa yadda zan yi da kaina ne to wani lokaci kuma sai yanzu zan samu kaina in tafi wani lokaci kuma muna da yawa ba zan samu zama a cikin mutane sosai ba sai dai kamar na cire kaina waje amma in dai cewar ya kasance ni kaɗai ne a wurin zan iya zona in na zona kuma duk da haka sai in na ga kamar mutane suna zuwa kuma sai ga abin zai sa ni kawai sai zuciya na ta ambace ni in tashi in shiga ciki to kin gani kenan yadda abin yake to ka taba zuwa asibiti game da rashin lafiyan Na'am. Ka taba zuwa asibiti ganin likita? Eh na taba zuwa, na taba zuwa a Maiduguri. Da na je a Maiduguri na je ganin likita Maiduguri shine suka tambaya na ina shan hayaki ne nake musu eh na taba shan hayaki amma na bari. Sannan suka zo suka ce min to kwata na zo na daina shi. To kin ji haɗo mu da doctor kenan. Na ce. Doctor bai taba gaya Wani hayaki ne, wani hayaki kenan kake nufi? Menene hayakin da kake faɗa? A'a, kamar shan hayaki haka kamar sigari haka ne. sigari ba ba wasu eh. mm, ba wasu kwayoyi ba a'a ba wasu kwayoyi ba ne ta ba ne haka mm-hmm. to sai likita ya ce maka me ya same ka sai likitan ya ce me ne ya dame ka eh, shi ya zo ya tambaya na ina shan hayaki ne nace masa eh, ina shan hayaki to daga nan kuma sai ya zo ya ce min in dakata nace to na dakata to amma duk da haka mm. yana bani magani to kuma shi bai taba gaya min cewar ga yanayin yadda matsalan ka yake ciki ba amma dai kawai da sai yace min da in dakata shi ne na dakata kawai na bari mm-hmm. yanzu ba wani abin da ba wani abin da nake yi da batun hayaki dai in ba dai wanda zan ci zan zuba akan garwashi ba mm-hmm. to amma yanayin zuciya na din kam ni a yanayin zuciya na din ba ba ta wannan ne take damuna ba don saboda na san cewar kama ni ne aka yi ta cikin zuciya na din mm-hmm. kama ni aka yi kama ka kamar yaya ba amma ba kamar kamar samfun ne kamar samfun ne aka yi min haka samfun da aka yi min din kuma kamar iri dai a cikin abun sha dai kawai da haka dai sihiri haka dai nake tunani eh a cikin abun sha dai haka amma ba haka ba yawwa amma ba haka ba ba wai cewar wani abu mayu dai sun kama ni dai a zuciyan kuma mm. bayan haka kuma a cikin abun sha ma an sake kama ni to duk da haka a cikin wannan abun ma ni ban ɗauke ta wani abu ba a lokacin sai yanzu dai lokacin da na ga na daɗe yanzu haka abin take take kurkura damuna ne zan zo na zan yi tafiya zan tsaya zan yi tafiya sai ga abin ya take dawo ni baya in dai kuma gaba zan yi sai ya dawo ni baya in dai kuma baya zan yi sai ya tura ni gaba sai wani lokaci in tsaya kawai a wuri biya cikin garin yadda lamarin abin yake kenan. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka ba mu lahiya. To kaman kana ɗan shekara nawa ka fara jin hakan? Eh to lokacin gaskiya gaskiya lokacin ba ina nan ina da dan ina da dan wayo na ne fa. Bayan ina ce ina ce miki daga farkon abun zuwa yanzu shekara kusan goma dai yanzu haka hmm. ma bai kai goma ba zai kaɗan ne ya rage ta hmm. ji kenan daga faruwan abun daga lokacin da abun ya faru zuwa yanzu hmm. to kin ji kenan da abun yake to amma kin san cewar kin san cewar akan haka ɗin ya kasance kuma dalilin wayansu da muka zo na tare da su to amma kin san ɓangaren da a ce wai gashi abin da muka yi da wani sirri to sai ya ya kasance kamar magana da muka yi da kai da kamar magana da muka yi da shi kuma hmm. to sai ya kasance kuma da muka yi da shi kuma sai abun ya zo ya bayanu amma duk da haka wannan abun abu a cikin duhu dai hmm. ba zan iya ce gashi ko dalilin wannan magana da muka yi din aka yi min haka ko ba dalilin haka ba ba zan iya ce a gashi ba amma ni a tunani na dai ina ganin kama ni ne aka yi sanmu ne aka yi da saboda dalilin haka din Shi da magana yake kenan. To, kaman alamun waɗanne irin ciwuka kake ji a jikinka akwai wasu ciwuka ne banda yanayin da kake shiga na na damuwa din akwai ciwo ne a jikinka? A'a, wani ciwo dai a jikina haka dai bana jin shi sai dai in ji zafi sai dai in ji zuciyan ne kawai. Daga hmm. ɓangaren zuciyan wani lokaci ciwon kai hmm. to ciwon kai din zai dame ni amma ciwon kai din wani lokaci zai dame ni in ta nemi magani in ta nemi magani amma ina wani lokaci zai warke haka wani lokacin na samu magani na wasa mishi kuma duk da haka ba zai warke ba sai zuwa wani lokaci kuma to amma duk da haka wayan nan kuma ban ce mishi wani babban cuta bane kama amma daga wannan sai zuciya na ne kawai inda nake ji yana damuna wani lokaci kuma in ji jiki na amince yake hmm. kin gani to kana wani sana'a na karfi kana wani sana'a ne na karfi kana wani sana'a na karfi na karfi eh da zai dauke maka kewa haka na karfi hmm. a'a sana'a na karfi sana'a na karfi dai sana'a na karfi dai ba na yin shi tunda wannan abun ya faru mu mm. tunda wannan abun ya faru mu abun mai karfi dai kai ban san abin da na yi shi nan mai karfi ba ne mm. wallahi mm. to amma tun daga nan shikenan ban yi abu mai karfi ba eh. Allah ya baka lafiya. To kamar yadda Dr. Asma'u ta yi mana bayani a makon da ya gabata. Abu na ƙarshe kuma da nake so na ƙara tunasar da mu shine um, kamar akwai na yi magana firgici ɗazu. To firgici na maza yawanci wannan ciwon na firgita da ake samu shine a turanci ake ce mishi post-traumatic stress disorder. Yawanci maza su su suke fita. saboda haka idan wani rigima ta tashi na wani yanke-yanke da wani kashe-kashe su ne idan wani hatsari ne ya faru su za su gani su wannan ptsd din da na faɗa post traumatic stress disorder yawanci abubuwan da ka gani ne na zahiri abu na tashin hankali to su maza kinga su ne za su je yaƙi su suke zuwa yaƙi su ne sojoji a misali ko ba sojoji ba dai su suke zuwa yaƙi su suke zuwa gaba da gaba da su ake gaba da gaba saboda haka wannan abubuwan bayan an riga an yi su sun riga sun faru sun ma wuce amma kuma za su yi ta dawowa za su yi ta dawowa mutum shi ma sai zama kamar wani abu da zai rinka sa shi wannan rikitar tashi shi ma wannan yana da nasaba sosai yana da cikin cututtukan maza na lafiyar kwakwalwa da ake samu yanzu. Idan aka haɗu da matsaloli irin wannan a fara kai mutum asibiti don yin gwaje-gwaje kafin a san wane irin matsalar ce da mutum. To da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri muna fata an amfana a kasance da mu mako na gaba. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin akan faifai ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahi. To a gaida Aisha Tusule, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ado Salati goma ga annabar Jau. Ya ce wani hanan ga Allah baiwa ne, Don haka juyin mulkin da sojoji suka yi wa shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Keta. Allah ya sa shi ne mafi alheri gare shi da kuma al'ummar kasar Mali baki daya. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa ya kamata sojoji a kasar Mali su sani cewa yanzu an daina yin juyin mulki a kasashen duniya. Don haka akwai buƙatar su gaggauta mayar da mulki a hannun gwamnatin farar hula da al'umma suka zaba a ƙasar ta Mali. sako daga Muhammad Salihu Kauran Namo da Zamfara. Ita kuma Nasiba Rilwana Ibrahim London Wuba cewa ta yi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da cewa a kafa wata doka wadda za ta hukunta iyayen da suke cin zarafin 'ya'yansu ta fuskoki daban-daban. Kama daga fyaɗe, duka, daure su a turaken dabbobi da sauransu. domin a hankali lamarin na ƙara yaduwa a arewacin Najeriya. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa hakika mu talakawan tarayyar Najeriya muna ji a jikinmu game da rufe iyakokin ƙasarmu da ke cika shekara ɗaya da rufewa. ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya hanzarta sake buɗe mana waɗannan iyakokin. In dai a kanmu, mu talakawan wannan ƙasar yake yi wa wannan shugabancin. Sako daga Ilyas Usman taka lafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta salam VOA Hausa. Tabbas ko shakka babu ci gaba da kokawar da shugabannin kungiyar mu yatta Allah ta kautar hore a kananan hukumomin sassan jihar mu ta Filato ke yi wallahi abin dubawa ne kwarai da gaske. Ganin yadda muke fuskantar kalubale ta rashin tsaro a sassan jihar mu ta Filato. Muna fatan kafafen yada labarai za su gaggauta yada korafe-korafen da 'yan uwa mu Fulani makiyaya ke fama da su a jihar mu ta Filato da ma duniya baki daya amin sun ma'ama. Sako daga Ibrahim Musa wada barikin da jihar Filato a Najeriya. Sai kuma wasiƙa ta ƙarshe wadda ta fito daga baban mamman banda da magaram. Ya ce don Allah ku bani dama in nuna wa duniya baƙin cikin abin da ya faru a ƙasar Mali na juyin mulkin da sojojin ƙasar suka yi wa shugaba Ibrahim Bubakar Keta. Hakika sun mai da ƙasa baya muna Allah wadai da wannan juyin mulkin. Bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban kungiyar kasashen tarayyar Afirka kana shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya yi Allah wadai da sauyin gwamnatin Mali da aka yi ba bisa ka'ida ba. sai mai magana da yawun shugaban 'yan adawa a kasar rasha ta tabbatar da cewar an kwantar da jagoran nasu alexei navalny a wani asibitin siberia bayan da aka saka masa guba kuma halin yanzu baya cikin hayyacinsa ma'aikatar shari'a ta amurka ta tuhumi wasu mutane uku waɗanda ake zargi da hannu a wata badakala da masu shigar da ƙara suka ce yunkuri ne na fitarwa da shugaban addinin iran dalolin amurka zuwa iran A yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai karɓi bakuncin Firaministan Iraki Mustapha Alkadimi. Inda za su yi wata tattaunawa wacce fadar White House ta ce za ta mai da hankali ne kan samar da daidaito, tsaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Iraki. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa. Sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Ɗahiru mai shanu nake cewa, mu tara a shirin mu na dare.